Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, ashirin da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita biyar sai rediyon FM na amfani sarauniya, fara'a, nomad, da lord da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji tattauna wanda muka yi da Speta Janar na 'yan sandan Najeriya Idris Butun Ibrahim salin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Ha kuma akwai mu da akwai mu da batun shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai labarun da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin najeriya sai sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fadu waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran yau kana uku kenan da kungiyar boko haram ta fitar da wani faifan bidiyo da nuna kimanin 'yan matan sakandaren cibok hamsin da suka sace har yanzu suna nan da rai kuma kawo yanzu gwamnatin najeriya ba ta tuntuɓi yayin yarinya da ta magana hoton bidiyon ba rashin tuntuɓar su ya sake jefa dangin 'yan matan cibok ɗin da tunanin cewa an sake yin watsi da su babu wanda ya tuntuɓe mu kila sabili da mu talakawa ne ko kuma bamu da albarkatun mai a chibok mu ba komi ba ne amma ina farin cikin sanin cewa Allah ya amsa addu'a ta ya kare ranta inji ji Esther Yakubu uwar gida wato uwar wannan yarinya sakon da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine ta saki mayakan domin sauran mayakan su saki 'yan matanmu in ji ta a cikin faifan bidiyon na baya-bayan nan dokas mai da yakubu yar esther yakubun ta yi magana da harshen su tana cewa muna wahala anan babu irin wahalar da bamu gani ba ku gaya wa gwamnati ta ba su mutanensu domin mu ma mu dawo gida mu zauna da ku babu wani abin da ku ko kuma mu za mu iya yi akan wannan sai dai kawai a ba su mutanensu domin mu ma mu tafi gida dokas mai da yakubu ta kuma ce an wato an jiwa da dama daga cikin waɗanda aka kama rauni an kuma kashe waɗansu a harin da rundunar sojin najeriya ta kai ta sama batun da rundunar sojin ta musanta shekarun dokas mai da yakubu goma sha biyar lokacin da kungiyar boko haram ta sace ta tare da kimanin 'yan ajin su mata 300 daga makarantarsu da ke garin Chibok a arewa maso gabashin Najeriya cikin watan Afrilu shekara ta da goma 2014. dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya nemi goyon bayan Amurkawa bakaken fata jiya Talata da cewa abokiyar hamayyarsa jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana bakanta tsiraro tana kuma daukar su bakaken fata matsayin kuru'u ne kawai trump ya shaida wa magoya bayansa a jihar wisconsin cewa muna tsayayya da faɗin ran clinton trump ya ce jam'iyyar democrat baki ɗaya ba su kyautata wa amurkawa bakaken fata waɗanda suke gagarumin goyon bayan jam'iyyar a zaɓuka na baya-bayan nan da ya haɗa da gagarumin goyon bayan da suka ba shugaba barack obama ya ɗora alhakin hauhawan aikatar miyagun laifuka da rabuwan iyalai da kuma talauci kan tsare-tsaren jam'iyyar democrat sai dai trump yana fuskantar babban kalubalen samun goyon bayan amurka bakaken fata a zaben da za a gudana a watan nuwamba inda bincike da jaridar times ta gudanar da los angeles ya nuna cewa clinton ta doke shi da samun goyon bayan kashi 89 cikin 100 na bakaken fata yayin da yake da goyon bayan kashi 5 kadai To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Associated Press ya fitar ranar Litinin ya nuna cewa dakaran ƙasar Sudan ta kudu sun yi wa ma'aikatan jin kai haɗin taron dangi suka yi ta lakaɗa musu duka suka kuma yi musu fashi. Musamman ma'aikatan jin ƙan Amurkawa a wani otel da ke birnin Juba ranar 11 ga watan Yuli. Shaidun da kamfanin dillancin labaran ya hira da su sun ce sojoji sun yi wa wani ɗan jarida kisan gilla a gaban idon 'yan kasashen ƙetaren da nufin razana su. Kamfanin dillancin labaran ya kuma ce mutanen da ke otal ɗin da 'yan kasashen ƙetare da kuma 'yan ƙasar Sudan masu hali suka fi zama. Sun ɗauki sa'o'i suna neman taimako daga dakarun wanzar da zaman lafiya waɗanda nisan inda suke bai kai tazarar kilomita ɗaya ba da kuma neman taimako daga ofishin jakadancin Amurka. wakiliya amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha powers ta bayyana gazawar gwamnatin sudan ta kudu da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta ce a cikin shekaru uku da suka shige gwamnatin sudan ta kudu tana kau da kai ana aikata kisan kai da fyaɗe da aka tambaye shi dalilan da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da neman ɗauki da aka yi sai kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya fahad haq ya ce majalisar ɗinkin duniya tana ɗaukar wannan rahoto da muhimmanci kuma za ta gudanar da cikakken bincike powers ta kuma yi tsokaci a kan zargin da shaidu suka yi a hirarsu da kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ofishin jakadancin amurka ya yi watsi da kiran da aka yi na neman taimako ta ce ofishin ya ɗauki mataki nan da nan ya kuma tuntuɓi jami'an gwamnatin ƙasar sudan ta kudu waɗanda suka tura dakaru domin shawo kan lamarin an kai harin ne yayin da wani gungun yan wato gumuzu da aka yi na kwanaki uku a juba tsakanin dakarun shugaba salva kir da na waɗanda ke goyon bayan mataimakinsa rick matar labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka VOA. To bari mu fara tattaunawa da muka yi da Sweta Janar na 'yan sandan Najeriya Idris Botun Ibrahim lokacin da ya kawo wa sashen Hausa ziyara kuma na fara tambayansa ne ko me yake yi domin inganta aikin 'yan sanda musamman abin da ya shafi kayan aiki ganin yadda 'yan sanda a nan Amurka suke? One of the issues da na yi na faɗi ne magana uniforms, magana accommodation na yara, magana kuma shi sa nake ta yawo a Najeriya duk na ko na je eh, Lagos na je eh, Delta na je ƙasar maiduguri na ji na addressing yara na yi musu alkawalin cewa by the time muke da abun nan enough eh, abun nan za mu facing wannan issues one after the other issue na barracks issue na uniform issue kuma na, na, na appearance on duty sa kaya sa kayan yes um, wannan alkawalin da na musu kenan and wato most of these issues issue na corruption ne most of the system din ke da shi ni i believe that by the time da muka bi gaskiya akan wannan you know utilization na funds da muke da shi na police da kuma da kuma management da wannan items da muka saya za samu a little improvement uh, akan uh, abun nan appearance na police a Nigeria to wurin wurin kwanan su barracks da kayan aiki saboda sautari zaka je charge office a Nigeria zaka rubuta jawabi ko bayani sai a ce sai ka ba da kuɗin takarda wannan ba zai ba zai ba zai faru kuma alƙawarin da mana alƙawarin da mana Nigerians kenan wannan mutane I mean the charge office da commands duka hmm. duk kudin da muka samu zamu raba duka commands kowa ya je dauki ya abun nan ya utilize ne shi to me zaka yi ko me kake fatan ganin kayi game da batun karin girma da 'yan sanda ke kokawa cewa sautari kafin su samu wannan sai sun kamun kawa ko kuma sai sun san wani kafin a musu ƙarin girman da yake ya cancanci a yi musu gaskiya abin da kace gaskiya ne don kasa na gaya maka na yi zagaya ai duk jihohin da tafi wannan maganar sai ka taso da su ran suna tambaya kan promotion aka yi amma abin da nake na ce ma kowane ɗansa na ce in ka je uh, a sai passing kaga an an ci zarafinka ne akan promotion ka rubuto zamu zamu zamu zamu addressing nashi kowane ɗansa da ke da problem na promotion or deployment ya rubuto mana za mu ɗauki matakin da ya kamata ɗaya daga cikin abin da wasu suka koka da suka ba mu dama muka yi magana da su shine wanda ya ka ansa daga mm, hannunsa mm. ya kawo ko ya sa son rai wurin mutanen da ke aiki cikin ofishin shi wurin mutanen da yake kara ma girma wurin mutanen da yake turawa wurin aikin inda ake tunanin cewa ana samun alheri a wurin ka san son kai a covalis na police na gaya maka duk duniya son kai ma isa against covalis na police son kai ya saba ma tsarin ya saba ma yes ya saba ma aikin aikin na sanda so wannan issue shi sa na ce maka na shigo na gaya musu ai wannan duk dan sanin da yayi wannan abu ya san cewa shi we are not in support of that uh, we are totally against wannan maganar nepotism da ke magana kuma muka samu wannan karin gaskiya za mu addressing nashi akan gaskiya na to speta janar na 'yan sandan najeriya kenan idris hotun ibrahim lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa kafin mu ci gaba a shakata da wannan lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama karatun nan a bayyana yake je malamai su bude maka yi matalakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi gima, kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba daidai ba ne haka dole ta sa ai haka kai amfani da ƙarfin mulki ka manta ba shi maka don haka shugaba To da har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Idan ana biye da mu a shirye-shiryenmu da suka gabata, muna magana ne kan albashin watanni kimanin 29 da ma'aikatan kamfanin harhaɗa motocin Steya suka ce ba a biya su ba. inda muka ji bayanai daga bakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanin wato comrade sani garba manajin darakta na kamfanin steya sa'idu ahmed ya mayar da martani kan wannan batu yana mai jaddada cewar lallai ma'aikatansu suna bin su bashin albashi na tsawon watanni to amma kuma ya ce akwai ƙwararen hujjoji na faruwar hakan. eto eh haka ne take mun dan kwan biyu ba biya su ba akwai dalili ba wai ko an yi abin da gangan ba ne gama ita yanayin kasuwanci muna da kayayyaki a ƙasa ba mu samu mun sayar da wayannan kayayyakin yadda suka kamata ba hmm. amma duk lokacin da muka sayar da wayannan da dama haka mukan dan kokarta mu kira ma'aikatan mu dan su ga wannan ga wannan kamar cikin january din ai da muka yi wannan ciniki mun ba su na wasu watanni haka ma cikin june da muka yi dan wani ciniki kaɗan an samu dan wani abin ba su an ce su rike wato ita yanayin abin rashin kasuwan ne da ya kamata hatta su ma'aikatan sun sani cewa kamfanin nan yanzu ba ma producing anything virtually activities din at, at a very low level eh kaman wato ba kwa sarrafa komi kenan a yanzu mun riga mun sarrafa muna da kayayyaki a ƙasa mm-hmm. amma da yake yanayin kasuwa din is very tight a yanzu ba ma producing komai amma muna da stock kuna da kayan sayarwa muna da kayayyakin traktoci ina motocin noma muna da su a ƙasa kenan dama shi biyan su ya danganta ne ga irin cinikin da kuka samu ya danganta ne yadda in kamfani ta operating aka yi kayayyaki aka saida a biya mhm. tun da wannan kamfanin ah, ba wai tana zama bane ana ba ta taimako ko ana ba ta grant Eh. duk abin da aka saida ne sai daga ciki ake maintaining kamfani ake biyan albashi mm. ba kwa zama ne da su don saboda su fahimci ga yadda al'amuran yake ah, several several times muna mutum da mutanen nan sukan kawo complain a zauna a musu bayani a zauna a musu bayani kai to the extent ma akwai lokacin da abubuwan da suka yi ma ba abun faɗa ba ne a radio a ji sai su je su kulle mana gate su je su zargi ma eh, abin nan ah, management staff da sauransu a zo a zauna a musu bayani a green su zo da unions ɗinsu da even nlc ɗinsu state headquarters su kan zo a zauna a musu bayani wannan abin ba da gangan ba ne ba da gangan ba ne saboda yanayin kasuwan ne bari maka bayani abubuwan da ke faruwa wannan traktoci a wannan motocin noma din nan inda a ce ana sayan su da a ce muna rely on government ne to start with gwamnati ne major customer din ba za ka samu how many farmers ne a Najeriya suke da hannun cewa za su iya sayan tractor miliyan biyar miliyan shida miliyan bakwai sai gwamnati ta ta tallafa mana to abin da ke faruwa yanzu za ga cewa yawancin abin gwamnati sun fi so daga waje to an so abu ne daga waje mu kasuwan namu ƙara ragewa take duk waɗannan muna musu bayani kuma ma'aikatan nan inda ana producing suna gani ai da idon su ne ake producing kuma a sai da wayannan any anytime aka sai da abu substantial ana ba su abu aka ku zo ku zauna ga dan wannan ai manage ai wannan an to get out of this problem a mm. koyaushe na kan gaya musu aka ce wannan ba bacci muke ba mm. gama abin da ke faruwa yanzu na na na kai state sun kai wajen goma na visit trying to sell wayannan abubuwa eh. bayan haka da muka ga haka ita ba major problem din kuma is product guda ɗaya ne kuma muke da ita but product base sosai za ga cewa wannan abun in tractor ba ta shiga ba wasu za su shiga dalili kenan yanzu muna da investors prospective investors sun zo sun nuna interest that they want to bring in equity su akwai wayanda yake suka zo domin su sa hannun jari kenan koko sun mhm. zo kwanakin baya sun zo hatta su ma'aikatan ma sun zagaya da su a kamfanin nan sun zo an dan mun yi nisa a kan zancen da muke wannan za su zo su sa jari a kamfanin nan sannan komai da komai insha Allah za ta abin nan will pick su wa'annan masu mallakan kamfanin ba su san da wannan matsalan ba ne ko kuma dai ba za su samo hanyar da yake za su biya wa'annan basu suka ba don wasu ma suna gwada daga cikin ma'aikatan inda ma za a biya su aikin su ma da su ajiye su dai a biya su su. wato ba laifin wanda suka sai kamfanin nan ba ne mhm. kamar su wannan wanda suka sai kamfanin nan sun nuna kishi kamar lokacin da aka sa kasuwa wannan kamfanin a kasuwa an nuna kishi ne suka sa nasu kuɗin mhm. suka sa nasu jari aka sai wannan kamfanin mhm. ka kai dan kasuwa ka sai kamfani with hope cewa efa eh, wannan business din will turn it around mun fara abun da zafi-zafi 2007 aka fara da zafi-zafi har wajen 2012 hatta su ma'aikatan sun ga kokarin da wani suka sai kamfanin suka yi kamfanin ta daɗe ba ba a production a wani lokacin da muka sai wannan from 2007 har wajen 2012 activities ne activities da sosai a kamfanin to ba unfortunately kai dan kasuwa ka sa jari a kasuwa ka zo wudu hope cewa kasuwa za ta bunƙasa kasuwa za ta bunƙasa ka buga ka buga suddenly sai ga cewa ana shigo da kayaki ana kashe maka kasuwa ana shigo da kayayyaki daga kasuwa irin su china india ina kashe maka kasuwa hmm. an kashe kasuwa an buga sai ka ga kawai abin da ya kama ka dinga sai da traktoci goma ashirin talatin sai ka ga cewa a cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida da traktor ɗaya biyu kawai ka da a cikin wannan ya za ka yi hmm. sannan ma haka fa ibin kafin a shiga wannan hali su wanda suka sai kamfanin sun dinga tallama ma kamfanin nan da hmm. dan fara an samu crisis suna kawo kuɗi su taimaka to dan samu a dan tattaimaka tattaimaka ba wai kawai sun abandonin kamfanin ba ne ka sa jari ka zauna wudu hope cewa za ka rarrafi wani benefit ka zauna ko kana ta sinkin kuɗi kana ta sinkin kuɗi to ai dalilin kenan da za ka cewa to tun da abin haka ne gara mu samu investors wanda suke da more technical capacity wanda za su shigo wani da na tona ran kamfanin nan so da ta su ma'aikatan interest su protected. Mhm. So uh, in mm. da mun so lokacin da aka sai kamfanin da sai a rufe ta to me amfanin an sai kamfanin ne domin a bunƙasa ta saboda ba ma ma'aikata ba ma yan uwanmu Najeriya a wajen da za su yi aiki mm. to kai naka suddenly ko kasuwa kuma ta canja mm. amma har yau akwai har yanzu ma'aikatan da suna aiki wannan bodin a kanmu ne mun rike su cewa with hope cewa kamfanin za ta turning around a ci gaba da aiki hmm. in investors suna sun zo su ya su ne ai za a jawo su ci gaba da wannan aiki yanayin ne saboda the nature of ita yanzu Nigerian economy hmm. an riga an bude. wato tattalin arzikin nigeria tattalin arzikin nigeria an riga an bude bonus abun na bonus ana ta dumping kayayyaki kamar da fara nake ce maka za ga cewa madadin we need company like stay requires protection requires protection daga gwamnati so da ba za a dinga shigo da kai ana dumping a kasar nan ba mm. gama ne na shigo da kayayyakin na su sukan zo arha da arha mm. da arha mm. cheaper than what abun na ita companies da take saida eh. sai ga cewa we are no longer in competition wato ba gogayya ba gasa tsakani babu gasa tsakani eh. amma da ce yanzu a fito daɗin abun gwamnati da yanzu ta fara nuna measures da cewa za a protecting za a ba ta kariya kenan ta wajen sayan kayayyakinta haka mhm. kariya so mm. this kind of kariya za samu this protection da za mu samu za ga cewa shigo da kayayyaki daga kasan waje will become very expensive mu kuma da muke da kaya a kasa dinna za mu samu mu hada mu sassaida that is basically the reason why muke samu wannan problem ba sai ne kade ba muna nan kamfanin assembly plants a Najeriya wajen mu biyar ne mu biyar eh. kuma the same problem muke face ga wanda na muka biya ne da fari muna kokartawa wannan abu kayayyakin da muke da su a ƙasa mu sai da su kuma mun yi nisa gama ba bacci muke ba mun yi nisa wanda kuma akwai haske at the end of the day at the end of the tunnel hmm. gama akwai jihohi da muka riga muka je muka tattauna da su wanda sun nuna cewa efa eh za su sayi nan motocin motocin noma din hmm. daga gare mu so dama roƙon da muke fatan da muke da yake wannan gwamnati ta zo emphasis on agriculture in aka zo harkar motocin noma da kayan noma na aiki a zo a neme mu a yi da mu muna nan ba wai ba ma nan bane kuma dama ita steer particularly an santa tun in the 80s za ka ji tractocin stay wanda aka saida tun kuma suna nan har yanzu din haka tababun ma kan last for 20 25 30 years so muna da karfin yi muna da muna da means muna da capacity what we need is the support a gwada mu a try mu a ga ko ba za mu yi ba it is only when mu local producers mun kasa in so gwamnati za ta ce to a shigo da na waje ana patronizing din shine fa za a kasar wannan abun abun noma din shine fa za a creating employment opportunities because kamar yadda muke dinnan in kamfanin nan tana aiki za mu ɗaukar ma'aikata a 50% capacity wajen dubu ɗaya da ɗari biyar wajen dubu ɗaya da ɗari biyar za mu ɗaukar ma'aikata directly kafin kuma fara magana ma indirectly da sauransu. Managing Director kamfanin Steya Alhaji Sa'idu Ahmed Idan an samu wani ci gaba a wannan batun za mu sake sanar da ku. A mako mai zuwa, za mu waiwayi batun wata baiwar Allah mai suna Firdausi, wadda wasu 'yan uwan mijinta cikinsu har da wani ɗan majalisar jiha a Bauchi suka ƙwace mata 'ya'ya bayan rasuwar mijin nata, aka hana ta ganin su ko mu'amala da su. Daga baya kuma sai aka ce mata ɗaya daga cikinsu ma ta rasu. A huta lafiya. To Allah ya kyauta, yanzu kuma ga labarun da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin Najeriya. Da babban labarin jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da ke nuna cewa akwai matukar damuwa akan layin wayoyin hannu da ake aiki da su a Najeriya ba tare da an yi masu rijista ba. a gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta bugu labarin cewa wata kotu a najeriya ta dakatar da babban taron jam'iyyar pdp da take shirin gudanarwa a can bangare guda kuma har ila yau jaridar ta daily trust ta ba da labarin cewa mutanen nan guda uku da sojojin najeriya suka ba da sanarwar neman su ruwa a jallo akan 'yan kungiyar boko haram ba wai sun tsere ba ne a can cikin jaridar blueprint kuwa ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da cewa sojojin najeriya sun hallaka 'yan ƙungiyar boko haram su goma sha shidda a lokacin da sojojin suka mai da martani kan harin da 'yan ƙungiyar ta boko haram suka kai masu a can jihar borno to ita ma dai jaridar ta blueprint ta ambato ɗan jaridar nan ahmad salkiɗa da a yanzu yake ƙasar dubai yana cewa zai dawo najeriyar idan har sojojin sun biya masa kuɗin jirgin sama. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugo hoton tarin shara da ta ce hoto ne na musamman, ko da yake dai babu wani cikakken bayani akan hoton. Amma jaridar ta ce tarin sharar ko kuma bola a sansanin alhazai ne na gwagwalada da ke Abuja fadar gwamnatin Najeriya, kuma ta ɗauki hoton ne a ranar Lahadin nan da ta gabata. Jaridar Leadership ta ba da labarin cewa gwamnatin Najeriya ta kori wasu manyan ma'aikatan gidan yari su 23 tare da dakatar da wasu goma sha ɗaya saboda samun su da laifi a fasa gidan yarin kuje da ke Abuja da kuma kwatan karfe na jihar Kogi a wasu lokuta da suka gabata. A ƙarshe da jaridar ta leadership za mu kammala. da labarinta da ke nuna cewa sojoji sun cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da satar wayoyin wutar lantarki a jihar borno mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. to a gaida mustapha mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana salamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa ta kwato ga Daloko Zame. Ni a ku sa sako magana gwamnan Borno Mashar kashe cima hakikan gaskiya na inda ba da Allah ya kawo mana janar Muhammadu Buhari ba wallahi da Najeriya ta tarwace ya Allah janar Muhammadu Buhari Allah shi kara maka lafiya da ruwan cin rai Allah ka ba Najeriya mu zaman lafiya Allah shi kare ka bisa maciya da na cikin gida na daji Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula kullum jihar ina yin amfani ina suna amfani da wanda mana kira ga DRO na karamin hukumar gamawa cewa idan ya tashi aiki ba bayan sallar isha akwai wani abin da ke faruwa tsakanin gwal da gamawa wanda in ba a ɗauki matakin taka masa birki ba zai iya haddasa hatsari abubuwan su ne za a ga mai babur yana tafiya ba da jirgin baya mai mota yana tafiya ba da jirgin baya mai mota yana tafiya da ido ɗaya to idan za a kiliya da mota haka haske wani bayan wancan wanda kuma wanda yake bayan mai babur aka haske masa ba zai iya ganin mai babur nan ba komai zai iya faruwa idan za a kiliya aka haske wani direba idanu wannan mota ta gaban sa mara danja idan ba Allah ya kiyaye ba sai ka ga ya ji ya hau wannan mota don da haka kuma za a samu wani hadari. suna kira da mai girma biya a yi wani kama kuma kamar Allah ya taimaka ya rika yin takin na dukkan babur da ba danjar baya da dukkan direban da yake tuka mota ba danjar baya to ya ɗauki matakin da za su tilasta musu a gyara. mai magana musa shehu da tare daga jihar yobe a tarayyar najeriya a gaskiya ban ga amfani ke ba shi dai a jiha ta sayo ba wani canji da na ga kuma albarkacin cewa shugaba buhari ya ce ne kisa ya sa mu sai dai amma ni a najeriya ma ban ga wani canji kurin dai mun yi apc an ce mun yi apc ni wa pdp kundin don mu samu canji amma ban ga canji assalamu alaikum ni ne za ku lauli makaho jihar maradi a garin ajiye Sainu Umaru abinda kai gaskiya ka ba mu kunya mu 'yan jamhuriyar Nijar 'yan nasara. Abin bai mana daɗi ba. A ce matsayin ka na ta adawa ta koma tarayya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Isa Amerika ce a garin Nigeria. Na ra'ayi ne zan faɗa ina son gaya musu 'yan Najeriya. Gaskiya mun dace da shugaban ƙasa mai adalci. amma yana tare da 'yan zagon ƙasa waɗanda ba sa son aikin su kyawu akwai 'yan kasuwa daga kuma akwai waɗansu alƙalai na kotu daga ciki saboda sun saba da mandahada da cin kuɗin haram ba za su bari wannan ƙasa ta ba. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wanda Grace za ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. yau kwana uku kenan da kungiyar boko haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kimanin 'yan wato 'yan matan sakandaren chibok hamsin da aka sace har yanzu suna nan dare kuma kawo yanzu gwamnatin najeriya bata tuntubi yayin yarinyar da ta yi magana a hoton bidiyon ba rashin tuntuɓar su ya kuma sake jefa dangin 'yan matan cibok din tunanin cewa an sake yin watsi da su babu wanda ya tuntuɓe mu kila sabili da mu talakawa ne ko kuma ba mu da albarkatun mai a cibok mu ba komai ba ne amma ina farin cikin sanin cewa Allah ya amsa addu'ata ya kare yata in ji Esther Yakubu mahaifiyar wannan yarinya. Sakon da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine ta saki mayakan domin sauran mayakan su saki 'yan matanmu in ji ta. A cikin faifan bidiyon dai na baya-bayan nan Dokas mai da Yakubu, 'yar Esther Yakubun ta yi magana da harshen su tana cewa muna wahala anan babu irin wahalar da bamu gani ba. ku gaya wa gwamnati ta ba su mutanensu domin mu ma a dawo da mu gida mu zauna tare da ku babu wani abin da ku ko kuma mu za mu iya yi a wannan lamari to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman grace alheri abdul tayan gabatarwa da hero jodo ne da Solomon Abu da suka ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da rana ku wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri cikiko har da ni ma da zan sake dawowa in gabatar da shirin himma ba ta garago sai an ku.